Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma biyu ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata wato magana akan goyon baya da karfin gwiwa da mata ke bukata a rayuwa. da ƙarin bayani. To jama'a a yau za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare kamar yadda muka bayyana a farkon shirin za mu koma zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ci gaban tattaunawar da aka faru a makon da ya gabata. To, a yanda al'adar namu dai muke ta magana don duk abin da ya shafi a rayuwar mu ga al'ada ne yake kawo cikas mm, ga yanda za a kawo wani canji din mm. to al'adar nan kana ganin ta bada sassauci wurin ganin cewa namiji ya iya tunkarar matarsa ya ce zo wance ko kanwa ta zo mu ji me kike son ki zama a rayuwa menene matsalolin ki ko me zai iya takura wannan buri na ki kai ya cika ko kuma mata na naga gaskiya kwana biyu wato yana iya sa ido wa iyalinsa ma ya gane cewa eh ta canza yau naga kin kwana biyu kaman baki a murmushi me ke faruwa tun tana ce maka ba komai in ka dan matsa ka san za ta iya yin magana shi kana ganin maza yanzu kukan yi hakan ko kuwa dai an bar wannan matsalar na cewa eh, eh, da wato yake cewa communication gap wato akwai akwai wani wani tazara tsakanin tattauna tsakanin miji da mata na fahimta mm. alhamdulillah wato an fara samun ci gaba akwai ɗaiɗaiku za ka kuma sun zama kamar wasu fitilla ne abun koyi ne na rayuwa mm. akwai ɗaiɗaiku za ka ko muna fiye ka ji an ce ai wani shi bai da matsala zai iya jawo wance ko zai iya jawo wani ya zauna da shi saboda fahimta an fara samun wannan ci gaba amma gaskiya yayi karanci gaskiya yi karanci amma wallahi akwai su akwai wanda zaka ga suna baka sha'awa to wannan aikin da suke yi muna kokari in suka ci muna fatan suka dore akan haka wasu za su rika sha'awa suna kwaikwayon su mm. suna su ma suna um, ne zan ce suna implementing ne shi mm. suna suna aiwatar da shi su ma saboda sun zama kamar wani abun koyi kenan ga al'umma kuma wannan abu ne mai kyau muna fata muna fata mazajenmu da iyayenmu um, za su fahimci wannan matsalar su gane cewa kuma matsala ne babba wanda yake tana da bukatan fa dole sai an dawo an waye in ba haka ba mu matan musamman matan eh, za a bar su a baya gaskiya hajji amina mu ne matan dai da ake cewa muna da zurfin ciki mu ne kuma wannan matsalar ta shafa wanda ake so a ga cewa an magance shi shi in ke ce a matsayin ki na mace ya zaki so namiji wanda yake tare da ki ya tare ki lokacin da ke cikin damuwa ko kina neman shawara to wani hanya ke gani ya kamata ya bi wurin tabbatar da cewa ya bugi duwan cikin ki hakkin fito da wato kin saki jiki hakkin ya faɗa mishi matsalolin ki ko buƙatar ki wani hanya ya kamata mazajen su bi eh to hanyoyi suna da yawa gaskiya sai ko an bar wai kari ne ake cewa ta ranar tubani <laughs> zancen nan dai fa yana nan mace ita an ɗauka ne duk abin da aka yanke aka zartar mata kawai ita ta ɗauka ne wato ita ba ta da bakin magana eh ba ta da shi ko tana da shi ma da aka riga aka zartan mata mazan kenan eh bai wai kamata sai ta nemi wani me sanyi ba ko ta sarara a cikin shi ba kawai ana so ta bi ne za ki duba ki ga har a cikin gidajen auren mu yana faruwa haka miji zai ce zai faɗi ra'ayin shi ke za ki kawo na ki sai ce kin yi rashin kunya eh, ba ki da biyayya to sai ka matso kusa da mutum dole sai ka janyo mutum jikinka ta saki jiki yawwa ya zama a koyaushe za ki faɗi magana wanda zan fahimce shi ni kuma zan mai miki da kalma ta salama ba ta izgilin cewa ni ne shugabanki ba ko kuma a gaba nake da ke saboda ina da kuwa baki daidai ba yawwa ko baki faɗa abin da yake so ya ba akwai hanyar da zan bi to in aka fara a haka a haka a haka za a je har inda ake bukata to wannan shi ne. ina ganin akwai wata kuma hanya na biyu kwarge ban sani ba kuma zo wato mafita din mm. wato hanya na biyu shine kamar wajen kyautata ilimin ya ina ganin in aka samu yara yaya mata aka samu yaya mata suka aka sa su a makaranta mm. za a makaranta za a akwai wasu ilmai ko kuma wasu abubuwa da su karu da shi na sani yadda za su tunkari iyayensu ko mm. da yayyinsu na wajen nuna musu wani ɗan damuwansu wato an dan taso an bar baya kaɗan abin da nake nufi da an bar baya maybe da yaro kawai yana gida yanda ya taso ya ga ana yi amma yanzu ko a makaranta an nuna mishi yanda zai yi zamantakewa da yayyin shi da iyayen shi hajji amina kamar yadda kike ta bayani akan maganan uh, zamantakewa din amma maganan auratayya zaki ga wata matan a gida saboda al'ada ya ce mace ta yi hakuri ta yi shuru kar ta faɗa kar ta faɗa shi shine zama aure um, ki ga ta uh, abu da yawa ya taru mata a cikin zuciya shin kina ganin ba wanda za ta iya gaya mani tana da shi ma amma ba a bata dama ba mace tana da yan uwa ba sai mahaifiyarki ki zo ki sama ki gaya gaya mata magana ba wani lokacin ba kya bukatar ki sawa mahaifiyarki wannan tension din da kike ciki amma dan uwanki fa shine zai iya shouldering ya dauki duk wani nauyi naki banda wai nawa kina buƙatar kuɗi ko ni me a'a har da na wallahi rayuwarki da kike ciki wato mata ma kamata su su ma da kansu su fara gabatar da matsalar su ga maza ke wato ki mijin ma haka uwanki shakikin ki ki gaya mishi me kike ciki halin yanzu gidan aure da muke ciki yana da ɗaya daga cikin abubuwan da mata suke haɗewa wanda kuma ba a barin su su fito ne su faɗa daga ƙarshe sai ki ga mace ta zo ta yi wani aika aika damuwa ya mata yawa damuwa ya mata yawa ke ce kike cikin gidanki kin ba maki kina fama tsakanin ki da miji ko kuma da wata kishiya ko wani abu makamancin ba ya ma takurawa da namiji yau kina cikin wancan tunanin ya saka ki wancan ke mace wani lokacin da yawa kamar a ƙasar Hausa mm. ba a bari mace ta fita ta je ta yi wani aiki kin gane mm. ta je ta yi wannan fita aiki ma yana sa ta biya kanta wani bukata eh banda bukatan ma ki fita ma ki je ki ki dawo cikin gidan dan mintunan da kika yi yana rage miki wani dan takaicin zama a duk yayin da kike zaune kina waje daya wallahi ko da ba aiki kika je ba kika aka bar kika fita kika ziyarci yar uwarki za ki ji daɗi in kika yi wani hira da ita haka to an ce mace zauna wani fa sai asibiti sai asibitin ma sai ya zama dole zai ce ki fita to kuma shi fa a cikin gida shine ciwon ki yana ne yana kunduga miki yana kunduga miki abubuwa kala kala kina fama da shi na takaici to ba ka ganin kila saboda hawan jini eh kila kila macen ba ta iya faɗa ne ya kamata shi ne me dalili dama ma kina fuskantar kina cikin wannan kuncin na rayuwa mm. namijinki yana saka miki a gaba ko kuma ke wani abu ne ma yake damin ke ma a jiki emotionally kina cikin shi amma baki sani ba kuma baki samu kin fitar da shi ba duk yanda ka fitar da abu ka samu wanda ka gaya wa kana jin daɗi a zuciyarka kuma shawarar da za a baka mafita ce gare ka sai ka ji sanyi to ka rasa mace yau tana zaune tana cikin takaicin miji ko kawai sai ya zo ya mata kishiya kwatsam dama fa bata gama da wahalar shi da abubuwan duk da ya saka saka mata baya mata kishi kuma gashi al'umma suna san wa a lokacin ta nuna cewa ba komai bane ta ya za ta nuna ba komai bane tana cikin wannan kuncin kuma an zo an miki kuma an ci gaba da gallaza miki a cikin wannan sabon auren da aka kin tashi kin je kin dauki sau da yawa yanzu gashi kes suna ake fama da shi kenan mace sai ta tashi an mata kishiya wannan duk abubuwan da ya faru na tension na meye kuma ga sabon aure an wulakanta kyan ajiye ki za ta kashe mijin ko kuma ta kashe da ko ta kashe waye ko ta kashe kishiya ko ta kashe kishiya me ya haifar wannan wato mun kin dawo da mu kan al'ada dai kenan wato abin da yake faruwa shine a al'adance abin kunya ne a ga ya mace ta yaji sai iyaye suna ganin kamar ta zubar musu da kiman su ne da mutuncin su to waɗannan abubuwan sun taimaka wajen iyayen mu na da su sa su wato a cikin wani damuwa ba tare da sun sani ba tunda ba su da ba kamar zamani ba ne na yanzu da za a je asibiti a aure mutum a wancan zamani shi za ku an ci an waye gari kawai mace ta kan eh, eh, ciwo ya buga da ta rana ɗaya ko kuma tana a ce ma tana wani aiki kawai ta da kawai to ai yanzu ma ana yi malam galadima za ka ga mace da tafiyar rike cikin ta kuma ba ta da wanda za ta samu ta tattauna ta yi magana da shi cututtuka sun har da ciwon zuciya fa a cikin wannan kaga yarinya karama wadda bata wuce ka gani nan da nan an ce yau ba ta ko ta dan yi wani ciwon karshe mm. zuciya ta buga ko wani abun kaga to me gari ya haifar duk rashin fa samun wayan da zaka gaya wa mutum ne ko wanda zai share maka hawayenka na al'amura kin zo kin taso da matsala kin kawo an ce ke kin fi fiye korafi ko kuma zaman gidan mijin ne ba kya so makamancin haka dai an kyare ki da abu to ba a kuma jaki an ji menene matsalar ki ba a miki wannan ba a baki shawara ko kuma a ja kunnan in namiji ne ya kamata a kirawo shi a zaunar da shi ke kaza ta ce kaza dan Allah ko kuma ko da dabara ma kada ya zama fada ka gaya mishi dan Allah ka dai dan taimaka a duba dai abubuwa kaza dan gyara to yanzu man namiji ba baya so ma wai dangin <laughs> wannan matar shi su kira ta su ce wai sai a ce wai ai ya gaza ne na gaza da gidana ne da za a zo a gaya min abin da yake kai zaka gaya min abin da yake cikin gidana to kuma ita kuma ita ta kawo maka wannan kuka ita ta san cikin halin da take ciki kuma kai kuma dan ka sulhunta ka je dan a gyara yawwa to shi kuma ai lokacin zai daga hakar um, yadda ma ka faɗa ya ce shi fa ba a isa a gaya mai abin da zai a cikin gida bare kuma kin ga kamar yadda ko shari'a ya tabbatar da haka in aka samu sabani tsakanin mace da mata da mijinta abin da kuma sabanin nan har aka kasa gyara shi tsakanin mata da miji mm. to da mataki na gaba shine iyaye su shiga ciki magabata mm. so kun ga ba da time ai ta nema magabatan ta tana sanar da su ga abin da yake faruwa su kuma matsayin su na iyaye na gari manya iyaye da PJ the next thing abu na gaba da zasu shine zasu kira shi su ji na bakin shi kaga wannan dole ma ya haifar da zaman kenan gaba daya mm. domin ba kuma da wani abu dan a samu sulhu to malamai duk abubuwan da kuka faɗa masu muhimmanci ne musamman matsalolin da matan suke fuskanta to an ce matsala idan aka kawo ta to ya kamata a kawo mata mafita hajji amina me yake ganin za a samu a matsayin mafita ga wa'annan matsaloli da aka rattaba ni dai ajita akan abin da in yaya ne kirawo kanwarka ko ma yayarka ce dan zaka fita abin nan ka gaya mata me take so in ka ga bacin rai kenan ko kuma tana bukatar wani inda za a jawo hankalinta ka gaya mata ka kira ta ka gaya mata cikin lumana wasa da dariya ka fahimce ta kenan in miji ne kira mata ka in ɓacin rai ka ganta ciki ko wani kunci akwai wani canjin moods da mata suke ciki ko ka masu wani abu kaga kai baka yi ba su kuma ga mazan mu yanzu ba sa son sun koyar da kai ba sa son tambaya eh mm. ah, su tambayi matar su ma menene yake faruwa me kika yi ko kuma na miki laifi ai shi sai ce idan dai bana to eh komai dai ya eh, gama komai to mm. ba shine ba gaskiya a dai duba a dinga ganin halin da mace take ciki wani mood ta canza ka kirawo ta ka ja ta a jiki wasa da dariya dukka za su ɗauke mata wannan takaicin da wani kewa kuma shi tunda a tare take da kai koyaushe ba sai ta dinga fita ma waje ma tana gaya wani yan uwa ba kana ganin cewa ana shiga al'amuran gidanka kai da kanka kai aikin shine abin da nake gani na'am wato yana da daga cikin gudunmuwa da zamu bada wajen ganin mun magance matsalolin mata wato namiji ya zama mai sa ido akan matan shi da ƙannin shi da 'ya'yan shi mata duka na kokarin gane damuwansu na kokarin sauraron su sanda kuma suka yi alama ko da suna da kunyan ba su iya bayyanawan ba amma ya ga dai akwai wata alama na wani abu da zai iya hararan wani abu a ciki ya jawo ta in matan shi ne ya jawo ta zauna da ita me ya aka yi kaza ko kuma me yake damun ki ko kuma me ya damuwar ki me kuma ya kawo damuwar inda hanyoyin da shi zai bi a matsayin shi namiji wanda yake yafi tunani zurfin tunani da kuma hangen wani abu da zai je dawo sai ba ta shawara kuma ya dora ta kan daidai sannan kuma wani mafita babba wanda yake shi ma yana ganin zai ba da gudunmawa wajen samun ci wajen warware wannan damuwa na da yake damun yaya mata shine irin wannan wato faɗakarwa ko wayar da kai da a gidajen rediyo tun da shi ma gidan rediyo ya zama kamar makaranta ne yanzu hmm. wato maza da yawa akwai wani namijin da yanzu wannan maganin da ake yi wani namijin yanzu zai ji shi kamar bakon abu ne bai ma san ashe wai wannan matsala ba ne hmm. ya tsaya ya saurari matan shi ko kanuwan shi ko bai san matsala ba ne amma ta hanyar wannan faɗakarwar zai sa yanzu maza da yawa mana fata ma za su gane cewa fa akwai wani kalubale akan su fa wanda ke har yanzu fa akwai an bar gidi a wajen nan sosai kuma in dai ana son iya mace wato iya mace ita ita kamar al'umma ne gaba daya mm. to gaskiya ko dole a zo a dawo a kalle ta fa a matsayin wato in tana da matsala al'umma da da matsala in ta gyaru kuma al'umma ne ta gyaru to ana dauka kun ce idan kuma ba da tu ko dan yi mata zani wai ba ta da wani matsala ce ta dama ai shi kenan a'a wato wannan kamar tunani ne na da gaskiya ba haka bane abun abun ya canza ba haka bane mace ta na bukatun ta ya wuce na tuwo da wannan wato kamar yanzu ana magana mukaddara asibiti yanzu mu kullum tunaninmu matanka za ta je asibiti wani namiji ba zai duba matanka ba to kin ga ko ashe bukatun mace ya wuce na gabata to yana ga tana da bukatun ka bata wani tarbiyyar da za ta iya zuwa ta kula da wasu mata yan uwanta masu matsaloli mm-hmm. so tunanin wancan tunani na abari tuwo gaskiya wannan wato masu takaita tunanin su ne kuma muna fatan za su canza wannan tunanin su yawa su mai da su dawo da tunanin su ya daidai da zamani mm. ah, haka dai fata na kenan to ni gaskiya a tunani na ko kuma in ce a shawaran da zan bada gurin tafi da wani al'amari shine iyalan gida ko in ce masu gida ko yayin gida ya zama mana suna zama da su 'yan uwansa mata ko matansa haka ana hira sosai ana samun irin alakantuwa ne da fahimta. Mm. to in za a zauna a wannan hirar kila ma cikin wannan hirar za ta iya gaya ma damuwa ko kuma in ka kawo mata labarin ai wancan wancan kaza kaza kaza ya faru da ita za ta gaya maka ita ma ya faru da ita hmm. ga hanyar da aka bi aka shawo kan wannan matsala gashi gashi gashi turu wannan zaman da za a yi hmm. ina fatan insha Allah za a samu za a dace har a yi magungunan matsalolin da ake ciki kuma sai filin kwalamarmu inda wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta tattauna mana da mu ta yau Safiya Bubakar. yanzu za mu yi salati mai haɗe-haɗe wanda ake ce mishi salad garni da turanci wannan idan ka zo ka ka wanke salatin ka ka wanke shi da kyau ka huda kowane datti na cikin shi to shi salatin gaskiya in ka sa oji jabel shi dai ya fi wankuwa da kyau tunda kowa ya san dai yau odi javel shi ne dai wanda ko datti wani abun ka yi shi ka dauka ka wanke shi mm. ka wanke shi tunda yanzu gashi nan salati tsutsotsi a da kwai menene abubuwa da yawa a cikin shi ba a sani ba ka samu ka yi ka tsabtace shi tsab ka yi ruwan shi uku ka mishi ruwa uku ko hudu mm. yanda dai za ka san ya hita da kyau ka samu in ka wanke shi wannan sai ka dauko ka yayyanka shi in kana so wannan salad din mai haɗe haɗe kamar yankan shi ma da za a yi na musamman ne ake tunda ba yanka manya ba ake yi ƙananan yanka ka samu yi kokawa da take da kaihi da kyau ka samu ka yi zamuna ka daidaita shi ka mishi yanka ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana yadda kai ma an ka kalla zai burge ka in kai wannan ka kare can ka ɗan silala karotin ka da wani fom da yanka sai ka ɗauko shi shi ma dai ka yayyanka shi ƙanana ƙanana em Cacari, Cai, sulala kwaikinka shi ma ka ɗauko shi ka yi yanka shi ƙanana kanana in kana so kana iya ɗaukan filato babba haka ka fara yanka salat in ka ida sai ka ɗauko kwannan ka ƙara kewaye shi ka mishi ka jera shi mm. kama yankan ma na kwan ka yi wani yanka haka wani burwatsai haka a'a ka yi mishi rondel yawara ka mishi yanka kamar na taya yadda zai ba da kala ya kyau sai ka jera shi a saman salati ka ɗauko albasan ka ita ma ka mata yanka irin na taya ka jera eh ka mishi round round ka jera shi shi ma in ka ida jerawa nan kayan ka fom da tar in ka dankalin turawan ka da karas in ka ka hamsu eh sai ka samu a tsaka ka ajiye shi in ka ajiye shi ka dan yanka tattasan ka tsanwa ka dan mishi ma yanka kanana kanana sai ka jera shi shi ma ana in ka ida wannan mayonnaise inka kana iya sa ta a share ko kana iya ita ma sanya ta a sama don ya bada kala mai kyau in ka yi da wannan sai ka ɗauko ɗan aron ɗinka ka ajiye daga share mai ma ka ajiye shi daga share to shi kenan wanga da huwa a shi wannan salatin kana iya in kai abincin ga kaɗan ɗora shi daga saman abincin da kai ko ku kana iya sawa buredi ka ci abinka to kamar wai lokacin da za a ci sai a cakula shi koko eh mana an taba cin abu ba a takula shi ba duk wannan kyawun kawai dai ka yi ne dan ka shadantar kawai ka ba da kala in ka ira dole ka takula shi dan ka ci mana tunda abu ne wanda ba ba ka so ba mata suke yin shi kawai ka ga salati an dauko shi farfarfar an kare kawai bai ba kala ba komi mm, kenan wannan kwaliya dai zai iya jan hankalin mai gida yanda zai rika hadiya yawo daga ya gani eh mana ba mai gida kadai ba kowa ma yana iya jan hankalin shi in ya zo ya ce da Allah kalli wannan abinci abinci ne wanda aka saba gani amma an mushi kwalliya kwalliya ya ba da sha'awa to dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Kai maza ku bari na mata. kai maza ku bari na mata

madalla mun sami kiranmu na farko da wa muke magana. Ina magana da Lawai Aliyu daga jihar Neja mazaunin Ibadan. To Malam Lawai muna jin ka yau da ya kaji maudu'in namu ci gabo ne na makon da ya gabata me za ka ce? Ni mai sauraron ku ne a kowane lokaci amma na ya hiso miliyan na kira nan ku amma an ke dauka sai dai ne Allah ya bani dama na dace. To mun gode da ka dace ka same mu a yau me za ka ce akan maudu'in mu na yau? eh to da yake yanzu na dawo masallaci akan wani maudu'i kuke ne a wannan makon mun ci gaba da tattaunawa ne akan irin goyon baya da karfin gwiwa da mata ke bukata a rayuwa eh to gaskiya abin da zan faɗa a kai shine mata gaskiya kamata a ba su goyon baya amma su ma mata yawanci wasu suna da matsaloli ko ba haka ba saboda yawanci zaka ga eh, mai gida yana kokarin iyayen nashi amma su suna kokarin su bata gida yawanci za a ga ka samo abu ka wahala ka samo shi a waje amma za ka zo gida sai ka cin mashi a walakance to ka ga wannan ranka ba zai yi daɗi ba kuma haka tana baka tana baka tana karya ma gwiwa ne yadda yadda ko da ka ta nema ba za ka samu mata abin da ya kamata a kawo ba To mun gode Malam Lawai da wannan kira naka, mun kiran mu na gaba ya fito daga Naija da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gwad a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula yau da kaji maudu maudu'in namu ci gaba ne na makon da ya gabata akan karfin gwiwa da goyon baya da mata ke bukata. Me za ka kara a kai? To masha Allah lalle abin da ya kamata ainihin a ba mata goyon baya da kwarin gwiwa a rayuwarsu ba kamar bangaren addini na musulunci haka domin saboda idan suna samun goyon baya akan bangaren ibada to insha Allah rayuwarsu za ta kasance mai tarbiyya yadda yake kai miji in ka aure su ko kana tare da su za ka ji daɗin sarrafa su yadda da ake da to kuma ita ma za ta fi jin daɗin rayuwarta ra'ayin da to mun gode Ibrahim mai wankin hula yanzu daga Kebbi da wa muke magana eh, ah, eh, eh, ni ne Dauda Adamu Matilbe muna jin ka Dauda Adamu kai wallahi ya kai shekaru da shekaru ina ta ina ta fama in kama ku wallahi sai Allah Allah ne ya sa yau na na kama ku to mun gode mun ji daɗi kuma da ka samu yau ka same mu me zaka ce eh, menene eh. ra'ayinka madalla ga ga ga bukata na nan eh. to ina jin mun rasa halo muna jin ka Eh, mata da gaskiya idan ka kawo abinci eh, eh, abubuwa gaba da ya kamata su gyara shi kenan sai ka in ka kawo shi kenan sai su gyara To mun gode dauda da wannan kira naka yanzu kiranmu na gaba da wa muke magana. Sunana mai lamarin gurnoma ne gari da matu yobe. Muna jin ka. Mata babban abin da ya kamata ba su goyon ba ilimi ilimi a ilmanta da mata in aka ilmar da mata aka ba su goyon baya aka ba su hannun kai duniya za ta zana lafiya duniya za ta samu cigaba duniya za ta samu security mm. shi ne jawabi na to mun gode maina da wannan kira naka kiran mu na gaba ya fito daga jihar kaduna da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikas da wa muke magana Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan Najeriya. Alhaji Musa Garo muna jin To alhamdulillah, dangane da abin da yake dama na maganar goyon bayan da ya kamata a ba mata gaskiya yana da matukar muhimmanci. Mm. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan Najeriya. To mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka. masu sauraro yau maudu'in namu muna tattauna ne akan abin da bature yake kira emotional support wato karfin gwiwa da goyon baya da mata suke bukata a rayuwa mun samu wani kira da wa muke magana hello hello muna jinka daga jihar nasarawa da wa muke magana da mai mulki telan gayi ne daga lafiya jihar nasarawa muna jin ka mai mulki tela eh, to yanzu na fito daga masallaci ne saboda kowane lokacin na ɗaya daga cikin mai saurare ku to ina saurara ko zan ji kuma maita ban gane abun ba na ce ko maganar mata ne har yanzu maganar mata ne ai shirinmu na ranar laraba shiri ne da yake karkata akan al'amuran da suka shafi mata zalla haka to yau muna magana ne akan karfin gwiwa da mata ke bukata me ka ce a gurguje eh to wato karfin gwiwa na matar na ganin ya kamata a taimaka musu a ba su karfin gwiwa ba don saboda komai ba saboda ƙoƙarin da suke yi a kowane lokaci na zaman gida da aikace-aikace da sauransu to kaga kuwa na ganin a nawa ganin a ɗan ɗaga musu kafa irin wannan abubuwan idan da ma taimakon da mu ma za mu taimake ku mata mu sake tashi mu taimaka muku daga ciki. To mun gode mai mulki tela masu sauraro da haka muka kawo daukar wayoyinku a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu baki ɗaya na yau. a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.